godiya ya tabbata ga allah madaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci na darul hadis masjidin salafiya a wannan unguwa ta jigwal a garin ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na ɗarin hina ila rabbil alamin na al'allama wahid salam bali rahimahullahu ta'ala duk da da yana raye a yau muna yinin asabar wacce take yinin goma sha takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya kuma ina jin ashirin da uku ko da hudu ne ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da biyar wancan kuma ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha yau shi ne karatunmu na biyu a wannan littafi na tarihu salihina ila rabbil alamin wanda malaminmu albanin zaria muka ji sunan littafin daga bakinsa yau shi ne karatunmu na biyu insha ta'ala karatunmu a makon da ya wuce karatu na farko muna cikin kitabu fahara bayan mun karanta mukaddima mun karanta babin falalar alwala muka ce alwala alamar musulmai ne a ranar kiyama da babi na biyu alwala adon mumini ne da babi na uku alwala yana kankanin zunubi yana goge sabo sannan kuma babi na hudu الطهارت نصف الإيمان فرقي ربي إيماني لي ويوضع متاج بابي نبي أتكي كتاب الطهارة هو باب قبل الورود أباب قلل الولاء يوضع متاج بابي نا بيار إصباغ الورود شكا الولاء هو جوتة الولاء إسباغ الوضوء على الولاء قول على الولاء يرفع درجتك في الجنة زي أوكك درجتك على الجنة على الولاء زي أوكك درجتك في الجنة روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام مسلم ya kawo hadisi daga abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce malam buba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ala adullukum shin in nuna muku ne ala ma yanqul lahu bihi al-khataaya bisa ga abinda Allah yake shafe sako don su wa yarfa'u bihi daraja kuma ya ɗaukaka darajoji da ita haka annabi ya in ba ku labari ne abubuwan da Allah yake kankare sabo don ita kuma yake ɗaukaka darajoji Ƙalu bala ya rasulullah suka ce eh ya manzo Allah gaya mana ka abai akwai kwaɗayin son falala sai annabi ya ce isbahul wudu'i cika alwala ko kyautata alwala alal makarihi a bisaki mene ne kyautata alwala bisaki malamai suka ce abu ke nufi kyautata alwala bisaki in ka koma shar'a na sahihu muslim na imamun nawawi sai ya ce bi shiddatil bardi wa alamil jasadi lokacin ana tsananin sanyi ka cika alwala ga ruwan da amma ka cika alwala ko kuma akwai ɗan raɗaɗi a jikinka amma duk da ka kyautata alwala to wannan kyautata alwala a wannan halin yana dilitin na sako yana ɗaukaka darajar ne shi a wajen mahalicinsa wa kasratul ila ilal masajid da yawaita taku da kafa zuwa masallaci da yake kuta da ya ce wa kasratu biha da yawan tafiya to wannan ba zai bambanta tafiya da kafa ko akan abu hawa ba amma sai yake wa kasratu khuta kaga yana fasara wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqa da yawaita taku da kafa zuwa masallatayya وانتظار الصلاة بعد الصلاة da jiran sallah bayan sallah ka yi ba, sai ka zauna ka jira isha ka yi azhar sai ka zauna ka jira la'asar fazalikum ribatu fazalikum ribatu wannan ribatu ne wannan ribatu ne amma ba nuhu ribatu ba yawwa annabi ce duk wanda ya kira sallah bayan sallah fa zalikum ribat wannan yayi ribatu fa zalikum ribat wannan yayi ribatu abu biyu za mu duba me ma'anar ribatu shine abu na farko mecece ma'anar ribatu abu na biyu me yasa annabi ya maimaita so biyu fa zalikum ribatu fa zalikum ribatu ina ji in ka koma muwatsa na imamu malik shi ya karu wayar ma ribatu fa zalikum ribatu fa zalikum ribatu fa zalikum ribatu abu wanda uku ya kawo a nan kuma ya kawo biyu kuma duk sun inganta kalmar arribat abu ne wanda Allah yake so mu yi shi ya sa ya rufe a suratu ali imran da wannan kalma. ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabidu wa taqulla wa rabidu ya ce riba shine tsaro ko gadi yanzu inda ka ga dan agaji a wurin wa'azi ana ce masa riba ku mai ba da tsaro ne mai ba da gadi duk wanda yake sintiri domin a kulawa da zaman lafiyar al'umma mai damara ne shi a farin kaya ne shi gaji da yake yi da shi ne arriba ku ga da yace riba su yawmin wa lailatin fi sabilillah khairun min ad wa mafi ha, wanda zai gaji na yini daya ko dare ne don Allah ya fi duniya da abu da yake cikin sa ana halin da karshe sai gaji yake yi wata hadisi yace wa mawdu sawda alikum fil janna mai gadin ma kato da gora kenan ko inda ya ajiye bulalarsa daidai inda ya ajiye bulala na gadi din shi ma a aljanna ya girman wurin da za a bayar don ajiyar bulalar don kwalalar ya fi duniya da abin da saboda haka idan da fazalikum ribat fazalikum ribat wannan mai tsaro ne wannan mai tsaro ne ka ke nan yana da ladan mai tsaro ina ba ta gane da yi sallah yana jiran wata sallah yana da ladan mai tsaro mai gaji sana kana ya cewa fazalikum ribat fazalikum ribat wannan shine mai dauri wannan shine mai dauri ba mai daura targade ko karaya ba ana nufin mai daure sallah da sallah Eh, amma duka Fasalan biyu zai ɗauka amma arribat ana nufin mai ba da tsaro ne mai ba da tsaro ne malamai suke nuna kamar ana nuna ladan da yake samu wajen jiran sallah din nan ya fi ladan da mai tsaro fi sabilillah yake bayarwa to me yasa ya maimaita sau biyu wasu malamai suka ce abin da sa manzo Allah ya maimaita sau biyu ko sau uku ko ka ce ya maimaita ne ne ihtimam bihi wa ta'zim sha'nihi don ya maimaita ne don mutane su kula da wannan falalar kada su yi wasa da shi wasu wasu ce ya maimaita sau biyu ne ko sau uku don a fahimta daga bakinsa ko magana mafi inganci ya maimaita ne don a ga girmansa yadda Allah ce inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sai nuna maka girman sa alqari'a malqari'a wa ma adraka malqari'a sai nuna maka girman sa wannan hadisi ya inganta dubi sahihu muslim hadisi na 251 babi na shida a gargashin babin falalar alwala al-muhafazatu ala al-wudu'i kiyayewa bisa alwala dalilun ala kuwatin imani dalili ne bisa karfin imani rawa ibn maja wasu ahahul albani ibn maja ya rawato hadisi albani ya inganta shi kafin sun kaza ka muka hadisi sai aka ana ga muka rubanin na hadisi matsayin hadisi zan ka saki jiki ka karanta shi ibn maja ya rawato albani ya inganta an tauban daga tauban tauban ɗaya da cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yan kashe, ni annabi sai ya taba shekara ɗaya bai ga annabi ba sai da ya rabe ya gande sallallahu alaihi wasallama الله lalle annabi قال istaqimu ku daidaitu, ku tsaya daidai. ba na kare annabi ya faɗa ba ko arba wuna hadis kun karanta wani ya zai ya rasu lalla ka gaya min magana a musulunci kulli fil islami kaunan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billahi thumma istaqim kare can thumma istaqim sa'annan ka daidaita anan can kaga mufrad ne thumma istaqim anan kuma jam'i istaqimu sannan amma na can kul amantu billahi sun masakin bai kawo matsayinsa ba in ka daidaita me za ka samu to ana sai ta tsala istaqimu tuflihu in kun daidaita za ku ci nasara za ku rabo wannan ladan istikama a hadisi amma ladan istikama a qur'ani za mu samu ladan istikama a qur'ani a suratul ahqaf da in ban manta ba ko suratul fussilat ko hajj ko na baka manta da na suratul ahqaf innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu wai da suka ce ubangiji mu allah sun mastaqamu kaga istiqama yanzu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su ba bakin ciki duk lokacin da kake karatun qur'ani ake la khawfun wala huzn me ake nufi ibn kayyim cikin littafin sa ta hudari sa'ada yace duk lokacin da kaji an ce khawfun tsoro shine abin da bai faru ba ana dardan zai faru ba shine tsoro ba husnu bakin ciki ba ga abin da ya faru yanzu za ka duk wanda yake da mara lafiya magashi na asibiti to duk lokacin da irin ya da gida sai ka kira su a waya ko sai zai kira nan daga asibiti ne to yanzu zai dauki wayan zai dauka da kaufin tsoro anya mai za a gaya mu ka kira kaufin tsoro ga dardar abin da bai faru ba ana tsammanin zai faru ya ce kuma an riga an mutu din zai ji tsoro ko bakin ciki bakin ciki to wayan ne su zama zuwa fala kaufin alaihi ba za su yi dardar na mai za su tara a kabari ba wala hum yahzanun duk abin da suka bari a duniya ba za su yi bakin ciki ba don suna da biye da shi a lahira قال أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ده سورة الأعراف بينكم على إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وإن سكت أبنجيكم الله فأنا سكت استقامة ويسوع متوى تا تنزل عليهم الملائكة ملائكة ما نيبا سنة تصوفوا ونيبا إليها kowanne in ya sauka sai ya ce Allah ta kafu wa ta وأبشروا في الجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم wannan istiqama shine abinda Allah ya faɗa fa akim wajhaka وشيء فلعل فأجم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطار الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم عليك مكة حنيا أجدر كمكة يتشك انتقامة مسلم اهدنا الصراط المستقيم كوي الإسلام والسنة musulunci da riko da suna shi na kawai istika kenan in sake muku daidaita akan musulunci da sunna ba zafin kai ba sanyin kai ba sanyin kai ka zanto wasa ba me sadakinsa tufihu za ku yi nasara ya ce yin nasara kuma shi da aljanna kan afla al-mu'minun allazina hum fi salatin khashi'un karshe me allazina yarisuna al-firdausa wa khairu a'malikum mafi alkhairin aikin as-sala sallah babu wani abu mafi alkhairi a musulunci kamar sallah shi sa dalibai kar ku gaji ku dawo ku karanta a hallari ku karanta ismawi ku karanta risala ku karanta su iziya sun watsa ku dubi fikihu sosai matsalolin sallah baya karewa shi yasa ko mai ahzari da ba ya ga maka gyaran imani kuma ma'rifatu ma su bi farko ainihi sai yace ka ahkamis salati farko wa taharatu wasu shi yasa dukkan wani karatu ka samu karatu kadai ta Allah iya gurgudu sai ka samu kuma ya ka yi ibada karka ce wai a ka haddace qur'ani kai za ka rika hadda kai kawai kullum kana ta eh, haddin qur'ani a ka san ma'anarsa ko ba gaba duk ilimin da ka sani sai ka sake bindurwa a gyaran abu shi yasa kuskure ne ka zauna shekara a aru kana sauke wannan eh, kana sauke wannan tajwidi ka dauko wannan tajwidi ka sauke ka a sai ka shiga bangarorin ibada don addini din ba akan karatun ka ne ya tsaya ba yanzu ko da ai a nahau ba za ka don ka soke littafi na ka riga maimaita shi ba a tauhidi ka karanta littafi ɗaya biyu shi ke sai ka koma koyon ibada domin ga in an barkake maka zuciya kuma marifa eh, tafsiru imani ko in ka samu littafi daya biyu ya gyara maka imani to yanzu ka to kan za ka tare da ka ci gaba ka fara koyon ibada kuma tunda ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shi yasa kar a ga kai kana ta karanta cikin hu ba ka karanta tauhidi kuskure ka soke littattafan cikin goma ashirin ba ka karanta tauhidi ko dai ba ko ka so soke littattafan tauhidi ba karanta littafin fikihu ba in kana da tauhidi ba ka iya sallah ba ya shirme tunda ne rasu al'amari al'islam wa amuru wa as-salat sannan ko kana sallah ba tauhidi shi ba shirme saboda haka labuda ba tarewa ake gaba ɗaya ba sai sau za ka dubi musulunci ƙur'ani ya cika da ahkam ya yi maka magana sallah ya yi maka magana sallah shi yasa sallah matsalolinsa baya karewa shi na annabi ta wa khairu a amalikum as-sala mafi alkhairin aikin ku shine sallah wala yuhafizu ala al-wudu babu mai kiyaye alwala illa mu'min sai dai mu'min ko da ba sallah zaka yi ba ko da ba wata sallah za ka yi ba misali ka yi sallar asuba sai ka ce don ibada bari ki kiyaye alwala ko da kana noman ka kana faskarar ka gwargwadon yadda ka rike alwala a jikinka da niyyar ka samu ladan ibada gwargwadon yadda kake da ladan shi wanda ya rike alwala na minti goma ladan shi ya fi wanda ya rike na minti tara wanda ya rike na minti ashirin ya fi wanda ya rike na kaza haka abu ya fi wani hadisin shi ma ya inganta ibn maja ya kawo a sunan hadisi na 277 haka babu akwai eh, imamu ahmad ya kawo wannan hadisin a musnad hadisi na 21,908 albani ya inganta cikin sahihul jami hadisi na 952 fadlul siwak falalar aswaki kaga wannan shine babi ne biyu babin farko falalar alwala na yanzu fa falalar aswaki za mu zo mu yi bayani nan gaba kaɗan mai ce aswaki a karkashin da ya kamana babi ya raba ta guda gida shida istimalul siwa aiki da aswaki يرضى يرضي أنك ربك يرضي أنك ربك ينا جاو مك يدعو بجدك أي باب ونزيش لا أنزل سي أن يا يبرش هكا أن يفدع قرشا سورة البينة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا دليلي رضي الله عنه wa rabu an zalika liman kashi rabu matsalar ba wai kana son Allah ko ka yarda da Allah ba shin Allah yana son da kai ko yana yarda da kai shi Allah ba wai ka zo ka ce ya Allah yana son ka ba a ya gaya maka in kuntu tuhibbuna laha to fattabi'uni sai ka je sunna ka bi sunna kawai yuhibbukumullah wa yuhibbukum ba sai ka ji na fadar da yake ba in kuntu tuhibbuna laha sai nuna annabi fattabi'uni kaga wannan maganar shi ne shortcut ba sai kawo wahala ba rawan nasa'i nasa'i ya roto hadisi wasu ha'ahul albani kuma albani ya inganta an aisha sallar عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي هاتي السواك yin aswaki matsaharatun lilfam yana tsarkake ne baki yana ke baki marbatun lirrafi yana janyo yardan ubangiji wadadin na sa ya kawo albani ya inganta shi sahihul jami hadisi na 3692 aukatu babu suwak yan uwa lokutan da mustahabbi ne kai aswaki sai ma da ya kama ka lokuta shida mustahabbi kai aswaki a wayannan lokuta guda shida lokaci na farko inda logo yayin alwala kana da aswakin kalbi sai ka goge baki yayin alwala rawa ahmad imamu ahmad ya rawaito hadisi wasu ahahul albani albani kuma yi inganta an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi ya ce laula an ashukka ala ummati da ba don zan tsananta wa al'umma ta ba la amartuhum bisiwaki wallahi zan umarce su da yin aswaki inda kulli wudu'in yayin kowace mai alwala wannan hadisin imam ahmad ya kawo cikin musnad hadisi na 7364 imam bukhari ya kasa mu'allaf albani ya inda inganta cikin sahihul jami hadisi na 2318 wani hadisi akwai wata matsalar nahau da za mu duba a nan kaga akwai laula an a shuka la ummati laula da ba don wani ana ta wasa harfin sharri duk inda ka ji an ce laula to akwai jawabin sharri za ka yi ce kai wani da ba don zan takura maka ba ba ya kuma magana da za ka haro a gaba da zan ce ka ba ni rancen naira hamsin Wani da ba don za ka ce na dame ka ba da zan ce karaka ne ka ji inda ce da ba don ka zaba akwai abin da za a nan ya maka kenan kaga duk inda ka samu harfin sharfi yana bukatar jawabin sharfi kun gane ko sai na biyu in an yi rantsuwa wallahi tallahi za a kwamu da suke so ka sa gaba zan yi kaza ko ba zai yi kaza ba kira mun gane sharadi yana buƙatar amsa rantsuwa yana buƙatar amsa to a nan a yi abu biyu a annabi ce laula ana shukka ala ummati da ba don zan baranta al'umma ta ba kai yana buƙatar amsa la wallahi shi ma wallahi yana buƙatar amsa to an ka laula harfin sharri da yake bukata hamsa sai ka la lamun kasar lamun rasuwa su bin nan suna bukatar amsa kowannen su sai ka amsa guda daya a martuhun bisu wa ma kullum sara zan mutum su da aswaki a kowace sallah Sai yanzu kaga da yanzu ya ce laula an ashuka ala ummati bai sa la ba amartu hum bisuwaki sai mu ce amartu hum bisuwaki jawabu jawab ne na laula da bai ce laula ana shuka la ummati ba sai ce la sai ya zanto a farko hun su suwaki jawabul kasar to wannan a ka'idar na'au wani hukunci ya dace malamai na na'au suka ce idan jama'a sharɗi wal حرف الشرط والقسم في جملة واحدة فالجواب للسابق منهما إذا سموا فعل sharɗi. harfin sharfi da na rantsuwa alkasam sai ya ka amsa ɗaya to amsar yana komawa ne ga wanda ya riga zuwa ina fata an gani yahuda ya ce wallahi laula ana shuka alamar shi a mato bisuwa sai zanto a marto jawab na kasa mai na wallahi amma tun ya fara da laula ana shuka alamar shi kamar zai ka la fa wani jawab na kasa mai ko na shaf na shara wani kenan yanzu dai yan uwa mun ji lokacin farko na yin aswaki shi ne kenan yana da falala lokacin alwala yayin alwala sai dai yayin alwala kafin ka fara alwalan ne sai ka goge sai ka fara alwala sai kurkuren bai sai na biyu inda salati na daga cikin lokacin da yin aswaki ya ji falala shi ne yayin sallah fi sahihai an samu hadisi a sahih bukhari da muslim an abi huraira radiyallahu anhu an rasulullahi qala laula an ashukka ala ummati da ba don zan tsananta wa al'umma ta ba la amartuhum bis suwaki a kulli salati wallahi zan umurce su yi aswaki yayin kowace sallah kaji kenan mun ji kenan yana da falala lokacin alwala wannan ko ya nuna mana yana da falala lokacin mai sannan hadisin bukhari da muslim bukhari hadisi na 886 wasu na hadisi na 252 tsarin falala akan aswaki yayin kafin ka fara sallah don yin sallah imam sinani al-yamani al-littafi da subulus sala ya ka hadisi annal fadl anna fadl as-sala allati yustaqu laha ala as-salati allati la yustaqu laha 70 daraja duk wanda da ya zo sallah sai da ya aswaki da wannan ko bai aswaki ba to wanda ya aswaki ana ninka ladansa sau saba'in sama da wanda bai yi aswaki saboda haka yanzu mun samu guda biyu inda ba yi minan naumi aswaki yan wa yana da falala yayin da aka farka daga me daga barci al-intiba farkawa minan naumi daga barci fi sahihaini an samu daga sahihul bukhari a sahih bukhari da muslim an huzaifa daga huzaifa in ka ji an ce waye huzaifa daga ka ce sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abokin sirrin annabi shine huzaifa don an taba zuwa wa annabi da list da yan wuta da list da yan aljanna annabi ya nuna kowa a duniya ba amma ya bude wa huzaifa ya gani har huzaifa ga alhamdulillah annabi ya nuna musu da yan aljanna ya sa tun bayan rasuwa annabi ya yi rasuwa ya an gaya wa huzaifa sai ga bai je wajen jana'izar ba kowa zai tura dansa ka je huzaifa ya je in ba ga huzaifa ba kuma yana gari kuma ya ji labari eh, wani aikin ba zare ko <laughs> wani ba abin kirki da zai samu a kiyama amma ya ga huzaifa zai ga nan da nan wannan jana'izar ya yi jama'a ya yi armashi huzaifa ɗan yaman hakika manzo Allah yana son shi saboda tawakkalinsa da haƙurinsa da ƙarfin imaninsa don ku ba yadda yake musulmi sahabin annabi babansa Yaman shi ma musulmi ne sahabin annabi amma musulmai yan uwansa ne suka kashe babansa da tare shi sani irin an fita yaki ga wani lungu da dare, musulmai da musulmai yan uwan za su yi kaliya a kwana sai iblis kawai sai ya tsaya a tsakiya ba a ganin sa sai na cewa ayyuhal muslimun aduwakum ayyuhal muslimun aduwakum ya ku musulmai za ku yi kicibis da makiyan kwanin guda za ku yi kicibis ana haduwa kaga wanda suke zuwa ta dama sun doka na hagu makiyansu ne na hagu sun doka na dama makiyansu za ku shiga artagu a duhu shi ku zai kuma ya gane duka bangare na musulmai sai ya ga musulmai na ɗaya ɓangaren suna tsarin baban sai na ce ayyu al muslimun abi abi abi kafin a gane sai gudu gudu da baban ke don karfin imaninsa da sa farko abin da zai faɗa akan ya ce Allah ya isa akan ya ce bai yafe ba farkon abin da ya fita a bakin da sai ce zafara Allah Allah ya ce don rashin sani to don wannan jajircewa da ya ana manzo Allah ke ganin girma da darajar Huzai har rasuwarsa sallallahu alaihi wasallam Huzai fa dai kuma karka ce baya son baban alheri mutuwan baban bai bar jikin Huzai ba har sai da ya shekaru har karshen rayuwarsa ko bai yi kallon banza ga musulman da suka yi haka ba ko da wasa bai taba ta da maganar ba to an samu wani hadisi daga huzaifa da yaman ala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance idza qama in ya tashi da ya tahajjada don ya yanke barkansa don ya tahajjudi ya yanke yamul layli ya shusu fahu biswak kalmar ya shusu ibn al-a'rab yace yadluku ko yudalliku yana cuccuɗa bakinsa da aswaki ibrahim al-arabi da abu suleiman al-khazabi da ibn al-arabi suka ce su shusu shine yana tuttuɗa bakinsa imam al-harawi ya ce ya shusu shine ya husidu yana wanke bakinsa sannan kuma abu ubaid da imam dawudi suka ce yana tsabtace bakinsa ibn abdulbar ya ce al-haqq yana tuttu yana kankare haƙorinsa hatta ta tare su su fahu a annabi ya tashi da daddare daga barci yana goge bakinsa da aswaki saboda haka mutum ya tashi da daddare ba wai ana nufin ruwan ka tashi za ka je ka yi bawali ka zo kwanta ko ba gida a'a ka tashi za ka yi karatun qur'ani da daddare ko za ka yi kiyamun layl ko ba gaba to mutum ya goge bakinsa ko ya tashi zai je asuba idan ne mai tashi daga barci yana goge bakinsa da asuwaki sallallahu alaihi wasallam inda tilawatul qur'an na uku yana daga cikin lokacin falalar aswaki yayin karatun mai ƙur'ani rawar bai haƙi fi sha bai haƙi ya ka hadita shabul iman wasu ahawul albani kun san wakil abu salam bani dalibin albani ne na nasiru dina albani nasiruddin albani ya inganta hadisin an ali radiyallahu anhu kala sai na ali yace na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi suwa annabi ya umarce mu da yin aswaki wai da suka ce aswaki farilla ne ga hujjar da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har a cikin zago da suka ce duk wanda ya zo sallah bai aswaki ba ba shi da sallah wanda zan kawo magana gaba wai da wasu suke yin asuwaki ba farilla ba ne suna mai tarfi don a dabe ta laula ana shuka ala ummati lamatu bi da ba zan sananta al'umma ta wadda na hujjar su aswaki to da farilla ne da za a sananta da ba za a sananta ba za a ce a yi ina ba ta gane sai وقال في النبي إن العبد إذا lalle bawa idan ya إليه yana sallah صلى أتاه الملك sai mala'ika ya zo masa فقام خلفه في ملائكة يسيا عبايرسا يستمع القرآن ينا صورة القرآن القرآن يقول صورة رولي هر الجنوم مني ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصدوا قل هو إلي أنه استمع صورة إلي نفر من الجن me ladan wanda ya saurari karatun qur'ani wa idza quri'a al-qur'an fastajibu lahu wa ansitu ladan la'allakum turhamuna bi samu rahmar malaika sai zai tsaya a bayan ya ci gaba wa yanzu sai malaika ya taba tsowa fala yazalu yastami'u mala'ikan ba zai wuce ba yana sauraro wa wayannuwa yana kusantowa hatta ya zo a fahu har sai ya aza bakinsa ala fihi akan baki mai karatu yadda ake kira haka zai hada musu baki yana karatu tururin karatu kai tsaye shiga cikin su fala ya tsarau aya ba zai karanta aya ɗaya ba illa karin fi jofil mala ba ce a cikin cikin mala'ika Na'uran da yake rekwadi na karatunsa ba audio bane ba bidiyo bane tumbin mala'ika ne na'urar da yake rakwali na karatu ya kai wa Allah hakika wannan kadai ya isa qur'ani daraja wannan kadai ya isa qur'ani falala na'urar mala'ika sai ce go mun shi a tabbina shi yasa ina jinnu zai da wani karatun qur'ani ya shiga jikin mutum wannan kira kaga wannan hadisin annabi ya ji hankalin mu kenan in ana so ka karanta in za ka rasa qur'ani kai in tunda mala'ika zai zo ya hada sa da bakinka ya tun karatun ya je cikin sa ba yana doyi ba shida da da yanzu mun samu kenan lokuta guda hudu da aswa yana da falala yayin alwala yayin sallah yayin farka daga barci yayin karatun qur'ani na biyar inda dukhulul manzil yayin da ka shiga gida suka yi aswa wannan kuma aswa kin wa iyalan ka kenan kaga al-mu'ashara kenan wala wannan nisrul ladzi alayka bil ma'ruf روا مسلم عن المجدان ابن شريح عن أبيه عن آه، أبيه قال سألت آئشة مجدان ابن شريح بابنز شريح آه، يا شي ناتم بي عائشه شريح القاضي أقول شريح القاضي شي شريح آه، القاضي قررى ملايين أبنى قررى القاضي ina jin ko zamanin sai na ali in zai alƙalanci sai na ali انا kware شريح yana sa shurai a ciki shi a sahabbai wanda ya kware da iya shari'a in ka samu sai na alika gama zalibi ya masa tare ne yace an kawo kes a gaba ka karka yanke hukuncin ɗaya sai ka ji na ɗaya shurai shi kuma yana da ƙoƙari cikin tabi'ai shi sai na ali a zamanin sai na umar an samu wata matsala an samu wasu yan hudu ɗaya tara 419 sun zo wajen wata mata a madina su biyu sai suka ce ya ke baiwar Allah ga ajiyar dinari da ne amma kin ga yadda muka kawo miki mu biyu to idan ɗaya ya zo kar a baji sai da ɗaya <laughs> ina fata an gane in ni na zo kada ki bani ni kadai sai da wane in wane ya zo kar ki ba shi kadai sai da yadda muka kawo mu biyu in mun zo karba sai mun zo mu biyu shi kenan aka yi haka sai suka tafi sai bayan shekara daya yan kowanne ne sai suka turo ɗaya su suna son tafiya da ba su kuɗin kuma ta tafiya tafiya double ne sai ɗan ya zo ya ce to kai wa Allah kin ga mukamin ku ne da dan kwana shekara ɗaya ne wuce to yanzu matsalar da ake ciki ba ya rasu shi ne na zo ki ba ni ta ce na ai ga yadda kuka yi sai gozo gozo aka buga aka buga da ya gaya ya sai samo tawon unguwa da danginsa aka ce to tun da ya ce ya rasu ba shi ke nan ba ki ɗauka ki ba shi kawai ya ta ɗauka ta baya da ya tafi bayan watanni sai ɗayan ya zo sai ce baiwar allah ina kuɗin mu sai ta ce ai dan uwanka ya zo ya karba ya ce kamo mutu sai yi bakin ba ba mu yi sai mu zo mu biyu ba wasa-wasa ya darince jikin sai ai bala'i to da matsala ya zafi za ka kawo gaban sai na umar sai na umar da ya duba matan nan miskini ya ce ya za a yi sai ya lare dinari da zai biya sai matan ta ce ya amiran ne wannan majamfari ne ba ga wannan kudin karfafa su a jamfara nan gaba ne don haka kawai ka tura wajen sai na ali <laughs> wajen aliyu a tura su kotu ali kaga wannan yana nuna kirshi sananne ne sai na ali a lokacin wajen iya shari'a ana zuwa wajen sai na ali bin abi talib da aka masa bayani shi ma bai kasa a gwiwa ba sai ya ɗauko dinari da ya kirga cap ya kirga a gabansa ɗaya biyu har ɗari zai ka masa zai mika hannu sai sai na ali sai dakata dama ya ake za za kare kuɗin eh mun ce za mu zo mu biyu Sai yanzu kun zo kun sai ta a'a sai ce je ka kira shi duk lokacin da kuma zo ku biyu sai in ba shi ke nan suna tafi har yau nan da muke magana ba su ba to ga hukunci nan da ya cancance su shirai alkazi ko shi an kama su mutum biyu su yi fada amma ɗayan yana ta kuka da aka yanke hukunci da ya yi bincike ko sai bawa mai kukan rashin gaskiya a ya shuhai kuka yake yi maya za ka ba shi rashin gaskiya sai su ba ga ɗan uwa nan yusuf wa ja'u abahum isha'an buku amma duk da aka wa ja'u ala kamisi inni dalil Kar ƙarya suka yi amma suka zo wajen baban da daddare suna kuka shi yasa aka ce da alkali da magidanci mai tsarin iyalai da ƙarshen sa da malami mai koyar da yara a makaranta da malami mai wa'azi to dole kowa ya zanto ba yana da ilimi yana da hikimomi da dabara yana da hikimomi da dabara shi yasa wani mutum yana da aus aus irin agwagwarwa ruwa sai wani barawo kullum sai ya sace agwagwarwa ruwa da ya kai kara wajen sarkin gari da shi sarki mai basira ne sai yake cewa rana kaza a taru gaba ɗaya a masallacin gari haka taru kowa da kowa sarki shiga kowa a zaune sai ya tsaya sai ce ɗayan ku ba shi da kunya ga shi da bushewar zuciya sai da fatan agwagwan dan uwa. yanzu ma ba ku da ba tsoron Allah ya shigo mana masallacin nan da gashin agwagwar akan. sai ɗaya cikin su ya haka ya shafi kansa sai ta kudu sahiba ku kama shi gashi da aka kama shi da aka ba shi gashi sai yi bayani to shi yasa dole sai an samu shugaba haka sai an samu shugaba mai basira ko da rantsuwa a kotu ba akwai irin wannan cuwa-cuwar alhassan ko al ibn ali ibn abi talib sai rigima da wani me shi ya aza masa bashin karya ya kawo karan sa yace yana jin alhassan kudi sai alhassan ya ce karance kana bi na kudi in karance zan biya a gaban alkali sai mai shi ce na rantse da allah da ba shi da abun bautawa da gaskiya sai shi ina da kaba shi sai ce kai ba na tsoron tuwa na tuwa ni kawai ba kira ne ka ce na rantse da allah ina jin gaba shi sai ce na rantsa da Allah ina bin gaba sai ta ke fadi ya mutu haka cewa alhassan to ne sirrin sai ya ce ya ce na rantsa da Allah da babu an bauta da gaskiya shi ba wanda ya kai Allah kirari ko da Allah ya niyan kama ka don wanda ya kai masa kirari yana iya rufa maka asiri a duniya yana ba ta an gane amma ya ji lahira sai a gama sauran saboda haka yanzu ya rantsa yana kan ƙarya sai yi wa Allah kirari sai Allah ya rufa masa asiri a duniya amma yanzu da yi rantsuwar gaya ba kirari gaskiya sai halinsa wannan sai suna ta dani muna magana da wani dan uwa haka a jiya kwanakin baya ina jin akwai malaman wasu makaranta a dangane, ta secondary school ne ina jin malaman za su je gaida mai martaba sarki bayan na yi karfe suwar sallah ina da za su fi sai yake a kawo a ja a kawo goro ko ba ka ba to a baburance in za ka ce kawo za ka ce mai eh, ka je ka ɗauko ka ta in za ka ɗaya eh, goma ka ta sai da wakil salada goro to da ya bi sai da huhu da ya kawo huhu da ya kawo to sai sarki ce masa ne ta ya ce kita da kasa akwai bambanci kai wani wani balaga ne na manya <laughs> kiran ai da ke kisa ɗebo ba ce ɗauko ba ba zai ɗauko ɗaya eh, shi da sai aka gyara masa a girama a maganance aka masa nasiha a takaice kada ya zama rijiya bar guga ya hana amma a cikin kalma a takaice <laughs> wannan kira to saboda haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi Aisha shurai ya ce na tambayi aisha bi ayi shirin kana yadda nabiyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baytahu me annabi yake farawa da shi yesu da gidansa ala ta ce bisuwak annabi yana shiga gida asuwak yake fara ɗauka ya goge baki saboda haka in kai alin sunna ne kenan ana shiga gida sai a yi asuwak ko da ta yi bulaguro wanda na shiga gida ne suka yi asuwak ko da kai goro ne dan uwa baka da kowa a gida ruru har kai man ka shiga gida suka yi asuwak na shida inda taghyir ra'ihatul fams inda taghyiri ra'ihatul fams yayin taghyir canzawa zai hakal fam warin baki ko ɗanɗanon baki in ya sauya shi ma sai aswaki zai iya sauyawa don kaci albasa ɗanye ko ba gaba ko na makamanci haka روى النسائي وصاحبه الألباني عن عائشة أن النبي قال السواك مظهرة Aswaki yana ينا ثلاثة baki. mardatun lirrabbi yana janyo yardan waye ubangiji wannan imamun nasai ya ka cikin sunan albani ya inganta cikin sahihul jami hadisi ya hadisi na dubu uku da dari shida da tasiri da yanzu yan uwa a nan ya ka mana lokuta guda shida na yin asuwa ba wai yana nufin sai su ne kaɗai ba duk da za mu ƙaro su bayanai amma kai tsaye za mu iya mu makala na bakwai a mutum yana iya aswaki a yayin da akwai alamar bagaki na mutuwa zai zo shi mara lafiya in yana jinya kar ya rabu da aswaki kusa da shi duk lokacin da jiki ya yi tsanani ko da a da suke kansa wani ya dauki aswaki yana sa shi shafar yana gobe da shi don ko da kun gasu ahkam kun karanta hadisi haka karshen wanda ya je gaida annabi lokacin da yake rashin lafiyar ajali wanda daga shi sai rasuwar annabi shine abdurrahman dan uwan aisha matar annabi radiyallahu anhu da abdurrahman ya zo inda aisha ya zo kai da annabi annabi yanzu idonsa na gani amma baya iya magana abdulrahman yana goge bakinsa da aswaki aisha ta ce sai annabi ya kafa idonsa akan aswaki ta ce da na kalli kwayar idon annabi sai na ga yana kallon itacen aswaki sai na yi ce masa a baka ne sai yi ishara da karsa ne sai ta karbo aswakin sai ta ce sai ta karya shi bangaren da abdulrahman ya ce zaɗin sai ta mayar masa ɗayan bangaren sai ta ciza ta lausasa da bakinta da yawunta sai ta bai wa annabi yawun karshe da ya shiga bakin annabi yawun aisha da yawun aisha da yawunsa a haɗe yake to allahu farrafiqul a'la ya eh, shi ya kunji kunya to shi ne kenan annabi da ta lausasa ta sa su a baki ta ce ba ta taba ga yayi asuwaki mai kyau kamar wannan ranar ba ga wannan asuwakin a bakinsa annabi ya shiga sallallahu alaihi wasallam saboda ka kare ke da in mun ko na wancan umda sai ya tsage girwa da ya zama na bakwai kuma akwai da yawa da zaka yi ka kara kai. karin bayani akan asuwaki mai cin asuwaki ana ta asiwak ai wasiru nan kasura yutlabu ala al-fi'l wa ala al-mudi allazi yatasawwafu bihi haka nawo ya fada a rairun magana ahlul lugha karkashin shar'ar da yi a shar'ar sai musulun aswaki ma'ana biyu ne aikin goge bakin ana ta wasa siwa a larabci itacen da kake goge bakin shi ma siwa ku yin aswakin siwa ku goge bakin siwa yadda yin layya uzakiyya dabban layyan ma sunansa uzakiyya yadda suna hakika dabbar sunan ma hakika duk yana da wani amma a siwaku ake cewa yawancin malaman luga suka ce eh, muzakkar namiji a a ku. duk da allai su. ya akwai larabawa da suke ce masa asiwakatu su sa masa lamirin mace haka imamu azhari ya ce amma wasu ba su karbi yi masa lamirin ta mace ba shin mene da hukuncin asuwaki wasu malamai sun ce wajibi ne wai da suka ce wajibi ne na daga cikinsu akwai a shek abu hamid al-isfirayini shugaban abinan masu bin abinan na iraki ya samu daga dawudu zahiri dawudu zahiri ce annahu aujaba wani sola wayannan alayya da ya ambata na yin aswaki din gaba daya babu hali da yake wajibi sai halin sallah shi yasa farillan sallah a wajen dawudu zahiri aswaki farilla ne a cikin sallah mawurdi ya samo daga dawud ya ce huwa indahu wajibun law tarakahu lam tuqbil salatuhu salatu zahiri ce dawud zahiri ce yin aswakin wajibi ne amma don da ka zo sallah ba kai ba sallar ka yayi bai baci ba ishaq ibn rahawai yace annahu qala wajibun shi sahibin uh, rahawa ya ce kai yin aswaki za ka yi sallah jibi ne fa in taraka wa amda in ka bari da gangan ba mantuwa ba ba wai baka da aswaki ba ba kwalar salat Sannan ka kwanciyar ne allah bai karba ba an gane ko akwai ko malaman da suka ce aswaki ba wajibi ba tunda dai annabi ya ta'allaka shi da laula an ashuka ala ummati la amartu annabi ya so wajibtar amma sai ga ya wajibtar zai takura mana sai tsaya a kan sunna wannan shine magana imamu shafi'i yace lauka na wajiban la amara bihi shakka aw na yasu da wajibi ne yin aswaki da alif zai mutum ko da zai takura ko zai takura ba yadda aka mutum ka da azumi da ana zafin rana da ba a zafin rana kun gane wannan sannan mun yi bayani lokutan da aswaki yake da falala kwarai da gaske sai dai kawai wajen canjin ɗanɗanar baki ana iya tsarawa idan mutum ya ci abinci bayan ya gama to akwai buƙatar ya yi aswaki to shin ya yi aswaki ga mai azumi akwai da suka ce mai azumi yinin gaba ɗaya yana iya yin aswaki da safe da rana da yamma akwai malaman da kuma suka raba yinin gidaje daga karfe shida bakwai takwas tara goma sha sha biyu za ka yi rasuwa sha biyu da rabi da zarar rana ya yi zawali in kana da azumin yin asuwa ke bidiyo a ce in ji su wannan ne mazhabin su imamu shafi da yace yukrahu lis-sa'imi ba'da zawali shams yani asuwa don me ne Allah ya zinu ra'ayatul khaluf al-mustahabba wai me azumi idan yana da azumi ya aswaki kafin ranar yin zawali amma in ranar yin zawali kada ya aswaki don haɓi ne ya zauna da ɗan wari-warin baki da yake wa Allah daɗi na mai azumi ina ba ta gane don daidai lokacin yunwa ya fara cin jikinsu kun gane wannan bayanin amma shekul islam ibn taymiya ya yi raddi wa maganar imam shafi da idan ka je ka dubi a littafin abin abin al-fatawa majmu'ul fatawa mujalladi na 25 lambar fatawa na 226 ya ce lam yakum ala karayiyatihi dalilun akan karhancin sa bayan zawali ba wata dalili shar'i na shari'a da ya zai ke yace wannan magana shirme shi shafi'i ya yi kiyas yace wanda ya mutu a filin daga na jihadi na ɗaukaka addinin Allah ai ba wanda jinin don yana yi wa Allah ƙarshe shi ya sa yake to kenan mai azumi kada ya so aswaki ba da sai yake to wacce mutuwa ne wanda kuma aswaki ne akwai bambanci saboda haka magana mu inganci shi mai azumi a yini gaba ɗaya yana iya yi mai aswaki shin ya halatta abin da yake musu'abi a yi aswaki ne da itace ko kuma da wani abu mai kaushi kaushi ko burash ko bai amma da itace shi amma har da furushi kai kai aswaki shin ya halitta mutum ya aswaki da yatsu shi zai sallar sai ce to bari ya aswaki da yatsu ya cucuɗe da yatsunsa imam Imamul qurtubi ka san sa akwai bin diddigin fikin wa mal aslu ko aslu fa in kana layyina lam yahsul bi aswa wa idan ya tsarka yana da lauci bai hadu da fishin fartanya ba ke bai dauki gasari ba bai yi fama da matoni ba akwai wanda za ka yi fatan jikin su fiye da sau in ya zarka yana da daushi lam ya su biya suwa in ka goge ba ke zuwa kai asuwa ba ina ba ta gane in ya tsare yana da daushi ki bai ba wa in kana khashina in ya kar gwaza gwaza a bushe ki a sandare ki eh, da taurinsa hannu za ki rako fa fi ha salasatu aujo ba malamai sai maganganu amma in ya zama mai laushi wannan magana ɗaya ne ki bai yi ba ba wa in ya zama ne ya rike aswaki a ya zarga sa a gori nake magana almashhur magana da yake sha'ara la tujzi la tujzi ko da ya far yana da kauri da ba zai isa isar aswaki ba wasani magana na biyu tajzi zai isar wasani magana ta uku tajzi in lam yajid ghayraha wala tajzi in wajada in bai samu abin da zai yi aswaki ba sai da yatsan na mai taurin ya yi amma in ya samu sai da wannan yatsar mai taurin ma bai yi ba kun gane wal mustahab an yasdaka bi udin mutawassit mustahabi ne mutum ya yi aswaki da itace tsakatsaki la shadidan yabasi yajra wala radabun la yajri kada ya samu wanda ya bushe sosai wanda zai yana sokin hakorinsa yana masa rauni kuma kada ya samu ɗanye shakaf wanda ya yi laushi ba zai goge ba wal musahabu an yastaka araban wala yastaka tsawilan لولا دولة لألا يدمي لهم أقلال ولا شرع المسلم كثيرا كان نور مستحبي لهم إذا أصواكي يهيسا دفاجي يدعي بروش يهي دفاجي حقو داما حقو داما كده يقف أن داو الصمد كسا دون كده يهيسا ولي وجاسا شرصا فلا wannan tsoka da haƙori yake tsira a cikin don ya jini fa in khalafa amma in ya saba wasu ga tsowalan sai aswakin sama da ƙasa da madadin fadin hagu da dama hasalar siwa ya samu ladan suwaki aswaki ma'alkara a sai da ya yi makaruri wani sahabu an yi murnar siwa aidan ala ƙarfi asnani musabi ne ya tafi da ki a bisa bakin hakorarsa bayan ya yi ka hakorarsa sai ya sake goge bakin sinin hakoran nasa wa kurasi azrasi da kujerun ma hakorarsa ya goge cikin hakorin wa ko alkihi da saman abin imranar lalifan da yadda za ku goge harshe da saman hankarka ko gada ko hanka ta cikin sama can musamman ka da safe don wani lokaci warin baki a harshe yake zama ويصعب أن يبدأ بسواقه بالجانب الأيمن من فيه وصعب أن أسواقه يفعل جيسة باكي نجابة فكان صلى يوجبه التيمون والترجل يوجبه التيمون والنبوه وفي شان كله ولا باس باستعمال السواق غيره بإذنه ما لديك أي أيدي لأسواق ولك أعمال إذنه ويستحب هو مستحب إليه أن يؤول الصبي السواك يعتاده الصابر ويارو الكرمي السواك تينا كرمي شمامي زي الصابر هو الشيء كان بياني أكا السواك باب فضل الوضوء قبل النوم من دعوة باب فلل الولاء كافي برشي كافي ka kwanta barci kana iya malam a wannan babin zai kawo mana hadisai guda biyu annomu falalan yin alwala kafin da kwanta barci na farko annomu ala wudu'in kwanciya barci da alwala sababin min asbabi istijabatin du'a sababi ne daga sabubban karban addu'a rawa abu dawud shi ma wa sahahahu al-albani an mu'az ibn jabal qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'az ibn jabal yace annabi yace malin muslimin babu wani musulmi ya bitu wanda zai kwana ala zikirin lahi da ambatan Allah mana yi addu'ar barci ya karanta kulkuwa falon ina ya shafe cikinsa ya yi bisikin lahuma a mutuwa a yau duk musulmi da ya kwanta da alwala da ambaton Allah fahiran da alwala kaga abu biyu yi zikirin kwanciya yayi alwala fai yata'arra min al sai ya farka da daddare barci yanke masa da daddare burmutu kudin cizo kudin gado ko ba gaba ba eh, sauro ya farkar da shi ko bawali ko bayan gida ko mugun mafarki shi dai allah ya kaddara ya farka da daddare bai arba ya farka minan laifi da daddare فيسأل الله خيرا سيروي الله الخير الله فادي كذا فادي كذا بلغ الخير لي من خير الدنيا لغا الخير الدنيا والآخرة لا لا يرى إلا أعطاه لي سي الله يا باشا أبو داود يقع سنة حديث لدبو قرون تتريب قرون الشدة البانيات تتاجن صحيح الجامع حديث لدبو بيان تتريب وقيد أفسد كبير وتفعل لا يقوى باب صلى ma ba a كوي كي ka yi alwala kafin ka in ka farka da daddare sai ka daga hannu ka roƙi Allah ba sai da larabci ba za ka yi da hausa za ka yi da larabci za ka yi da ah, inyamuranci za ka yi da turanci ko ba ba ko da yaren fir'auna ma in ka iya yaren za ka yi wata addu'a kai dai kawai ka roƙi alkhairi in ka ce ya Allah ba ni dukiya mai albarka sai ba ya Allah ba dukiya don in ta sa ko ba zai ba ka ba don ya ce ya yas'alu na khairan saboda kar wani yana so ya lalata yar wani bari ya tashi cikin dare shi ma ya haka to shi ba zai samu ba za a fada yace fa na khairan wannan bonanza da masu roƙon alkhairi to ya za bar wannan falala ta wuce kawai ka yi alwala kafin kwanta in ka tashi cikin dare kawai ka zuba addu'a ko kana kwanta ka kifar ma ko a kan jirgin ma ba sai ka tashi ba in ka so ka tashi in ka so bayan ka je ka yi fitsari ka dawo manzo Allah in alheri ka roƙa Allah zai ba babu addinin da take da gata ka ba wannan addini to idan muka dubi sirri guda biyu abu biyu ake so zikirin kwanciya barci da alwala wannan alwalar dan uwa ko da mace mai haila ba ta sallah ko ko mace mai biki za ta yi alwalar nan kai tsaye domin wa ma imamu malik imam malik afa ya kawo alwalan ciya barci yake hatta wacce ba ta ibada ba ta sallah mace da ba ta sallah za ta don wannan ba su duk da ita hana ta sallah amma wannan ba alwala ne na sallah ba alwala ne na kwanciya barci kuma imam malik ya ce wannan alwala shaune. shau ne tusa baya cinsa bawali baya cinsa ma gida baya cinsa yanzu misali da kayi wannan alwala din zuwa ka kwanta barci sai ka kwanta kafin barci ya dauke ka sai ka ji bawali sai ka je kai bawali alwalan na da kayi wannan alwalan zuwa ka kwanta barci sai ka kusanci iyalinka kafin ma kai barci alwala na nan shi alwala nan baya lalacewa sai alfijir ya ke to sai dai ba ko ka tashi da ba a falla da shi shi alwala ne na kwanciya barci shi ko da idan ka wajen masu yanki masu ce maka ya mana alwalar da baya karyewa sai ya yi awa sha ko sai gari ya waye sai ka ba su wanda amma ba a sanda da shi yasa ko da kafin ka yi alwalar ka kusa jiya ne kuma ba ka so ka yi wankan jaraba kafin wata sai ka yi alwalar ka kusa saboda haka wannan mace mai haila mace mai nifasi mace dukka kana da sarki baka da sarki alwalan kwanciya barci za ka yi sai na gaba almala'ika ta dubu neman nama alawo ruwa kai wannan zai ya yawa wai za ka roƙa mala'ika ya roƙa maka mala'ika na addu'a ga wanda ya kwanta da alwala ya kwanta da alwala ko da ma bai tashi ya addu'a ba mala'iku suna masa addu'a to in yayi ko mala'iku su yi nurun ala nur lagwada akan lagwada rawa ibn hibban ibn hibban ya rawaito hadisi wa hasanahu al-albani albani ce mai kyau ne an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi kala annabi ta tayyiru ajsadakum ku tsarkake gangan jikunan saharakum Allah Allah zai ne zai tsarkake fa innahu lalle shi laysa min Abdi babu wani bawa ya bi tsahiran zai kwana da alwala illa ba ta ma'abu sai sun kwana tare da shi fi shi'arihi a cikin bargonsa eh, shi'ar yana iya daukar yar ciki zai garbarci. amma shi'ar a cikin mayafinsa suna kwance a cikin mayafinsa malakul suna kwance tare da mala'ika layan kalibu sa'atan ba zai juya ba wani lokaci minan laili da daddare illa qala duk duya wanda yake sai malaika ya ce Allahumma ighfir li abdika fa innahu bata fahira ya Allah gafarta wa bawanka lalle ya kwanta da tsarki da abada wani hadisi ibn Hibban ya kawo cikin sahihin hadisi na dubu da hamsin da shida albani hadisi ne mai kyau a cikin sahihu targhib wa ta'kid lambar hadisi dari biyar da casa'in da bakwai ka duba mala'ika yana cikin mayafinsa ta wani aljiri ya yi sai ya masu dama galibi idan aka jefa mutum ciki yana iya samun sa ko da shi amma galibi yana samun sa da cikin dare shi yasa annabi yake neman tsari daga da dare da yayi duhu wajen sharrin gasukin inda wa Ko kai kana tare ma da mala'ika ma yana maka addu'a kai ma ka tashi kai addu'a ka ga ka samu saboda haka akwai muhimmanci kwarai da gaske akan wannan amma ku ji wannan alwala don a kwanta barci wanda na dare ne kaɗai ban da barcin rana akwai kamar hadisin da ya ce duk wanda ya farka daga barci wanke ko sau kuma ya shafirwa a hancinsa ya fece waccan shi ba ke mace shi akan barcin dare ba to ya ce idan sai kaza a dukkan binomi idan ɗan ya farka daga barcinsa ya ce ya yi barci ko barcin rana ne فإنه لا يدري أين فاتت يده وفإن الشيطان يبيت على خيشومه shirya na kwana a jinsa ka kaga wannan sai ya wakilci barci dare wacce ko ya wakilci barci rana shi sa ba abin da sa aka ce da muke farka daga barci wanke hannunsa domin zaka mutum ya cika kai ya hannunsa yana barci to akwai karrantar shi na ko yana kwanciya shi yasa aka ce ya wanke amma kaga a nan da ya tsayi ruwa ta da kuma da'ara ko la fa inna hu laysa min abdin yafitu bai sai ya namu ba bai sai in yi barci ba sai in yi barci dare sha'ira illa ba ta mafi shi arihi malakul la ya kalmu sa'atan min al-layl kaga ke da dare babul fadli salati sunnatul wudu'i babin falalar sallar sunnar alwala falalar sallar sunnar alwala da babin falalar sunnar sallar alwala to anan a wannan babin mala ya kawo mana hadisin farko al-muhafazatu ala sunnatul wudu kiyaye sunnar alwala ita ji ce kiyaye sunnar alwala kira duk lokacin da kai alwala kai na fila raka an gane ko sababin min asbabi dukhul aljanna sababi ne daga sababban shiga aljanna fi sahihain an kawo hadisi a sahih bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي قال لبلال النبي أمير بلال عند صلاة الفجر يا عند ذا سلر مين الصباح يا بلال يا بلال حدثني كبالي من لا بالي يا بلال حدثني كبالي لا بالي بأرجع عملي لما mafi أي aiki yanzu kaga ya yi dukiya to zai iya gaya maka abin da ya zama sanar yin dukiyarsa duk wanda za ga ko da makaranta ya yi to wasu ɗinsa to zai iya gaya maka da da ya fi annabi sai bilal ka ba da labari mafi fatan aikin da annabi sauƙin sa wanda ta aikata a musulunci wanda layin da biyu yace bi ta amalin shi da al'amal aiki allazi wa akthar raja wanda kake yawaita fatan fi husuli thawabi na samu ladan kowa ibada ya bar wa kansa sani me yi kokari a kai ya bilal kai ne ka sa karfi akan wanda kake ganin shi zai saka hayyara ne biyar Dalilin fa inni samitu ni annabi na ji dabba na alaika dabba ku bi on the line of adab bil fa'i da fa'u sautun na'al sautin mai takalmi wa harakatu da motsinsa alal ardi na ji takun takalminka kwaram kwaram a aljanna saboda ka me kake ya fi a aljanna ma a gabana bai na yadayya na ji na farka. ƙwada sai bilal ya ce ma annabtu amala ni dai annabi babu wani aikin da na aikata har ne wanda na fi fata na fi sa rai a zuciyata sai dai an yi lalle ni lam a da za a ban taɓa yin alwala ba fi sa'atin a lokacin lainin dare auna harin koyi ne illa sallai jirgin zalika ko sai na yi sallah da wannan shi yi to ba zai tafi haka ba sai alwala sai na fila da kafi ya gode wa Allah sai ya ba shi dama ya yi gode eh bayan gida sai sai tsarki sai alwala ya na fila da kafi ya gode wa Allah sai ya ba sa damar cire wannan kasar ma ku ci ba li an usulliya sai ya sallaci abin da Allah ya huwace mai da sallaci imamu bukhari ya kawo da tasiri hadisi na dubu da ɗari da arba'in da tara sahihu musu hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da hamsin da takwas mu dubi wannan hadisi imamu nawawi a ƙarƙashin shar'an hadisi na sahihu muslim ya ce wa fi fadilatu sala a kimal wuri wa annaha sunna wannan ya nuna falala ne duk lokacin da kai alwala ko kai sarki kai alwala kai na fila raka bi wannan sunna ce wa annaha tubahu fi awqatin nahi inda tsururi shamsi wa wani hawa qurubiha ba an hana sallah lokacin da rana take kan fitowa ba da lokacin da rana take tsakiya da lokacin da rana za ta fadi to wannan halin da aka yi da to wannan ba wai duka sallah ba in kai ka ɗauka wa kanka tsarin duk lokacin da kai wani za ka yi abu ko kai ba gida ko da ya dace rana yana tsakiya za ka yi rana yana farko za ka yi yana kan faduwa za ka yi domin yana cikin zawatul asfar da za akwai sallar da ake cewa fi a shi yin ta yesu yi in kan da masallaci ko yaushe ana yi ko da lokacin karhanci na ciki akwai sallar istikhara ana iya yin sa a ko da yaushe sannan ko ciki akwai sallar da za ka yi nazila na kaji bayan yin lokacin da yi sarki kai a wannan to bilal ne da wannan falalar bilal kuma ba sai an ɗauko magana mai yawa ba kowa ya ɗauka sunansa bilal sunan babansa rabah shi yasa ana kansa bilal ibnu rabah asalin babansa rabah bawa ne na umayya dan khalaf tun ba a yi bilal ba baban yana goransa yana bawan wani kafiri umayya dan khalaf tun kafin zuwa musulunci sai umayya ya ce ya zai zauna da bawa ba riba to yana da wata baiwa sunanta hamamatu sai ya aurar wa raba baban bilal kenan baiwarsa hamamatu sai suka haifi bilal ina ba ta gane ka kenan bilal babansa raba mamarsa hamama ko hamamatu baban bilal ya rasu bilal yana yaro karami ba a ma yayi shi ba ka kenan ga bauta ga bare shi ya tashi maraya a ƙarƙashin kulawar mamarsa baiwa shi ma bawa ne don nan bawa bawa ne mutum ba da gida aka haifa ba baban bawa mamar bawa shi ma bawa ne kuma ya tashi cikin horo da shi Allah ba sa mutum ne tsayayye gidansa yana tashi aiki mai tsanani da duka haka a azabce tashi babu ranar da ba za ta kesa ya kuka ba bayan ya zama saurayi sai allah ya sa ya samu sauki wajen ubangidansa ta dalilai guda biyu dalilin farko bilal tun yana matashi yana da zafin murya in ya je kiwo akwai wake da kirarin da makiya yakan yi wa dabba wanda wannan dabba yana jin daɗin wannan kirarin ko kowane mutane da irin yare da suke wa dabbobinsu sai bilal yana yi wa dabbobin yin wannan kira da da ya busa sarewa Hukuban gidansa sai ya fi yana da dadi murya sai haka hukuban gidansa ya doke shi tilasta shi ya rika masa waka yana yaban to sannan kuma mai gidan ya taɓa gwada shi akan kuɗi ya tura shi kasuwanci sai ya tsare amana to da zaƙin muryarsa na waka da amana da ubangidansa ya kai yana da shi sai ubangidansa uh, umayya dan kalar ya rungume shi sosai ya zai zanto abincin da umayya ya ci shi zai baki irin sifar da umayya ya sa shi zai sa ina ba ta gane sai an ya mai da shi tamkar ɗansa ka ga mawaƙi yana da farki ko ga amana shi kenan sai bilal ya sa cikin gata sai ya zo ya kwamsa wa ubai ibn khalaf amma ya birge Allah sai musulunta eh ubai ibn khalaf uban gidansa ya tsani musulunci sai bilal ya musulunta sai shi gaba da gana masa azaba zakin muryar bilal nan shi ya zai sa annabi ya zabo shi ya zama da adani shi yasa ma wanda ya mafarki muhammad ibn abdul rabbi da yace yayi mafarki ya ga kira sallah sai annabi yace kun fa allim ha bilal fa innahu adani ta sauta ka kai ka koyar da bilal kira sallah ya ji ta zaki murya saboda haka kira sallah ana buƙatar mai zaki murya ya an ko duk wanda Allah ya hore sai yi to yan wale a takaice a nan mun ji bayani a takaice akan bilal saboda haka abin da ake nufi da duk lokacin da ka yi tsarki ko da ba za ka yi ka yi kullum ba wani lokaci idan ka yi ko ka za kanka a yi ne daidai duk tsarki da za ka yi za ka yi ɗaya ka yi tsarki ka yi alwala ka yi na kula da kaji shi ma ko saboda aka yanzu yan uwa me yake so ya nuna mana kar ka ɗauka ka san wani sai ɗauka shi da alwala sai sallah kawai ai ko haka ma za ka yi ka zauna da alwala suna da ce ba mai kiyaye alwala sai mutu na biyu isbagul wudu'i cika alwala kyautata alwala mun yi a baya wal khushu'u fi salati da khushu'i a sallah khushu'i shine natsuwa da tuna Allah a sallah من أسباب دخول الجنة يرى الذي تقوم شجاع الجنة رواه مسلم عن عقبة بن عامر الزهري أن رسول الله قال ما من أحد عمل شباب والمتب يتوضأ دقيق الولاء فيحسن الوضوء يكوت الولاء ويصلي ركعتين يصلى إيه ركعة نوع يقبل بقلبه يفسكنت تزوج يرسى ووجهه لفسكنت عليهما كصلوا له إلا وجب له الجنة سأل الجنة يعني يا وجب أكريم duk wanda ya alwala ya kyautata alwala ya yi nafila a biyu ya fuskantar da zuciyarsa ga Allah ya fuskantar da kuma fuskarsa ga Allah mana bai yi waike waike ba illa wanda ballahu aljanna wajibi da gare sa wannan shine aljanna wala shakka wannan hadisin domin sahihu muslim hadisi na dubu daya da hadisi na ɗari biyu da talatin da a sahihu muslim da ya kawo hadisin akwai inda ya kawo hadisin ya ji wannan tsawo inda ya kawo hadisin ya ji wannan tsawo ya kara da cewa idan mutum ya yi alwala sai ya ce allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina ko to wannan za a bude masa kofofi aljanna guda na guda takwas imamun nawawi a shar'a muslim ya ce dan kuwa idan ka yi alwala ka idan ka wanke gaba kar ka tafi kar ka tashi ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in ka tsaya nan yayi kana da lada bukhari da muslim su ruwaito in ka zo ko ka ƙara ruwayar muslim bayan kayi wanda na bukhari ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna wanda abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin ruwaya zumuzi albaniya inganta za ku ne makofofi aljanna takwas in ka so ka kara da na uku wanda na sa'i ya rawato a cikin littafin sa amal yawmi wal layla annabi ce ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa la sharika laka astaghfiruka wa saboda haka zikirin da ake bayan an yi da alwala ko ku ya dace ka jera amma a cikin sunan gida ya yi amma ka jera uku ya yi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu anka ashhaduka an la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka astaghfiruka wa atubu ilayk wannan ya inganta sai mu dawo cikin karatu ke sahihain an ka hadita sahih bukhari da muslim an umran daga umran waye umran maula usman ibn affan yantaccen bawa usman dan affan maula yana daukan bawa maula yana daukan yantaccen bawa tsohon bawa yadda ake iya cewa tsohon ma'aikaci tsohon bawa yantaccen bawa ya shi bawa usman ne dan affan ana lalle shi umran ra'a usman ibn afan ya ga usman dan afan da ya yi kira bi wa bu'in a larabci an ta wa bu'in ka aiwa wa fasaha ya ta wubu'in aiwa wa rufa to akwai bambancin fasaha in ka ji an ta wudu'in da wa'un da rufa yin alwala alwala ya an ta wudu'in da yi wa wa'un fata ruwan alwala abun alwala usman ya yi kira ka masa abun alwala ruwan alwala da ka mu afraga ala yadayi sai karfaci ruwan ya karkatar wa hannayensa min ina'ihi daga kaskon fa ghassala huma salasa marat sai wanke hannayen sa ya sa wanda ya zo alwala sai wanke dama tafin hannu dama uku hagu uku yayi wanda ya hada su yi musu wanke jirgo duka uku yayi za a da fa ghassala huma salasa marat sai wanke hannayen sa lalle addinin musulunci akwai tsafta in ka zo alwala me za fara wankewa hannu don ya aka ce ka fara wanke hannu don da ta hannu za ka kurkure baki bai za ba ka wanke hannu ba a jikin hannu akwai bakteriya akwai kwayoyin cuta kawai ka ɗaya ruwa ka kai kana kurkure baki kurkure baki mai yiwa kana iya hada wani bangare da ruwa mai yiwa kana iya zubar da ruwa amma wani kwayar cutar sai maka lai maka baki shi yasa ka ka je ka yi sarki ka wanke hannunka ka zo yanzu ma ka ka fara alwala ka me ka wanke hannunka sai wanke hannunka su sai na usman ya wanke hannunka su sun ma alkhala yaminahu sannan ya shigar da hannunsa na dama fil wabu'i a ruwan alwala sai ya ɗebo ruwa sun mata mazmada sana ya kurkuren baki wasan shaka ya shaka a hanci wasan fara sai ya fece kaga a nan ya ce sun mata mazmada wasan shaka wasan fara Malamin suka ce don bi bai ce sun mata mazmada sun matan shaka sun matan fara ba yana nuna wa'in ya jera su a jere sun masana ya ɗebo ruwa da ruwan da mazmada ya kurkuri baki wannan shaga ya shaga wannan fara ya feshe duka ya hana su sake za a jinsa da kurkure baki uku kafin ka yi an ci akwai dan afirka a cikin sanadin ruwaya ka je ka dubi hasha da bulu mara shi makarici da hadisi bai inganta ba ba don jinsa ba a don karyarsa ne kawai in ba ba ai afirka ba ta da illa don afirka tana da hannu sosai wajen annabawa a duniya domin kaga da annabi musa da su annabi isa da su annabi musa da su yusuf su sun yi harka da misra misra kuma egypt egypt kuma afirka ce Sani idan ka ɗauki tsarar ba faruka ya mata kyautar baiwa hajara ba shugaban kasar egypt ne ba da wannan hajara hajara ta zan zanto mamar ismail kakar kakar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wayar afirka ce sanin najashi da ya baiwa sabban annabi wurin hijira suka zo suka ta ibada duk da yana kirista a lokacin habasha a nan ethiopia afirka a nan ya ajiye shi bakin fasa ne kuma kai na akwai alakar afirka da annabta kwarai da gaske wannan kenan wasu تمضمض واستنشق واستنصر ثم wani وجهه salasa sana ya wanke fuskarsa sau uku wa ilaihi ila alfirqain thalatha ya wanke hannayensa zuwa gwiwar hannu sau uku thumma masa bi ra'sihi sana ya shafi kansa na shafi abu duk wani ne hadisi da zaka je ka karanta a duniya in ya inganta in zai maka maganar alwalar annabi ko alwala ko ayin qur'ani baya sa ba amma ya zo kai sai ya sa ba da yanzu mu dubi wannan fa afraga ala yadayhi bai sa bi yadayhi ba من إناء فغسله ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنصر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح Bi, برأسه ko ka je bulugul mara sai hadisan da suke magana kan wala ba zai taba cewa bi ba amma ya zo shafan kai sai ce bi ra'asi haka qur'ani idza kuntum ila salati fagsilu bi tabi ba wujuhakum bi tabi ba wa aydiyakum ila al-marafiq bi tabi ba wafsahu sai alayta bi ru'usikum <laughs> kama gobe ta wa bi arjulikum sai ta wa arjulikum kare da aya da hadisi in suna alwala ba sa sa bi amma in an zo kai sai an sa bi hikimar da yake ciki tun da shafa ne in ba ce bi ba to yana nuna ko hannunka bushe ka shafi ka <laughs> ina ba ta gane amma da yadda wamsahu bi bi din harafin jarri ne majrur bi an shafe kenan wamsahu bil ma'i wa gusu shi da kenan adam summa masaha bil ma'i ra'sahu sannan ya shafa da ruwan kansa sun magasala kulla rijili ya wanke kowace gaba salata uku kana bai kawo shafan kunne ba domin mai dama annabi galibi yana hada shafan kai da kunne don al-buznani min ar-ra's kuma qala sana abu hurairah yace ra'aytu sayyidina usman ibn affan yace ra'aytu nabiyya naga annabi ganau ya tawaddau yana alwala nahwa kwatan kwacin wudu'i haza wannan alwalan kawa wa qala kuma annabi yace man tawadda'a wanda ya alwala nahwa wudu'i haza kwatan kwacin wannan alwalan nawa thumma salla rak'atayn sana sai salla raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nasu bihi zancan zuci ba غفر الله له ما تقدم من ذنبه ba kawo mata akara ba kawo annabi Allah ya gafarta masa abin da ya gabatar da su tun daga balagarsa an yafe masa yan uwa wani ba karamin abu bane muttafaqun alayhi dubi kasa bukhari ya ka hadisi na 159 muslim hadisi na 157 rawa ahmad wa hasanahu al-albani an abi darda dida ya ce an abu darda amma kuskure rubutu ne an abi don an harfin jarri gabansa suna zai zo majrur abi sai zanto eh, majrur bihi wa alamatu jarrihi al-ya li annahu min al-asma'i al-khamsa qala sami'tu rasulullah daji manzo Allah ya kula yana cewa man tawadda wanda ya alwala ba sai wudu'ahu ya kyautata alwalarsa ثم قام صلى يميكي فصلى ركعتين صلى ركعة بيو أو أربع كوهدو شك سهل سهل يا شك يخسر يا كيوتا فيه ما أجلس الذكر أما الله ma'ana da ya alwalan ya yi su Allah wa jalibin da wa min wa jalibin mutane da sanin wanda ya zo sallah ya kyauta ta zikiri ya yi du'a da istifta ya yi zikirin rukuyi zikirin dagowa daga rukuyi ko zikirin sujada ya yi tafiya mai kyau shi shine yusuf fihi mazikr wal qusur ya kyauta ta natsuwa tun mastaghfara Allah azza wa jalla sanai ne bin gafaran Allah ghafara lahu Allah ya yafe masa to bi imam Ahmad ya ga a musnad hadisi na dubu ashirin da da da da shida dari tara shida albani ya shari su ne mai kyau cin sayin sarki wata rima jin su na ɗari da ishirin da shi yasa ku so yin ya sa so yin sa yana jan mutane sallah aka yi guguwa ya kwashe kan ɗakin masallacin kowa ya gudu shi mai sama ya faru ka don tsabagen kusuri ba laifi ba ne don sauro ya yi maka jiniya wanda ya kai masa farmaki kana sallah wannan ba laifi ba ne eh, ba wai an hana ba da wata rana annabi yana sallah ya ga wasu kuyaki biyu na fada ايه تفيها زوا جريس يطاع نصر ايه قدامة ايه يطاع نعي يزجون لك عنيس يا ربا سو يطاع نمر فايه ولا سو ما يتقى بلا سلام وكان كان اتقل لسان من ذات المعاد لأنه القيم الجوزي رحمه الله فضل الآذان فلا لن كرا الآذان شيلا ميوان كرا الآذان شيلا جعلوا كل يسمعوا ربطه لو آذان كل نوع al'azan irin sallah ajruhu azimun ladan sa yana da girma wa thawabu jalil ladan sa yana da yawa bi sahihaini an samu hadisi da sahih bukhari da muslim ana bi huraira anna rasulullahi kana manzo Allah ce lauya ya'lamu nasu da mutane sun sani ma fil nida'i lada da yake cikin kiran sallah wasafil awwal da ladan sahun farko a sallah don duk wanda yake zama farko Allah da mala'iku na sa sun ma nan lam yajidu sa'an ba su samu damin kiran sandar ba kowa yana so ko ba su samu damin zama sun hudu da farko ba kowa yana so illa an yi sahibu alaihi in ya kai ga an ce sai an yi kuri'a lansa abu da za su zubar da kudin su yi kuri'a don su saboda haka ladanci ba karamin aiki ba ne walau ya alamu na mafi tafiyar da sun san ladan zuwa sallah da wuri yace at-ta'jil shi da at-tafkir ila salat zuwa sallah da wuri la sababu ilai da za su rige rige zuwa gare shi walau ya alamu na mafi atama da sun san ladan da yake sallar atama sallar isha'i wa subhi da sallar asuba la atawhu ma da za su zo musu walau habu ko da suna jahilbi hawwan rarrafe na shida ya ce shar'a na shida wanda lai na shida habuwan zahban alal ne wa rukbatain suna rarrafe alal ne aka hannaye da wa ne da gwiwoyi da mutum yana da lalu da mutum ya tsalla da yake sallar da duk wanda ya sallar isha'i a jami yana da lada kamar ya raya rabin dare wanda ya sallar asuba a jami kamar ya yi sallar dare gaba daya wanda ya salla kuma a jami ranar juma'a sallar asubahi a jami to wannan za a ninka masa na shekara arba'in na lahu misla ujuri man sulliya man sulliya mai kiran sallah yana da lada kwatan kwatan wanda suka yi sallah tare da shi ya tare da shi ba sai a masallaci ko wata baiwar Allah ta ji sallah kiran sallah a gidansa ta tashi ta yi alwala duk ya shiga albashin ba tare da an rage nasu ba saboda haka kake da lalin yana da muhimmancin kwarai da gaske kiran sallah rawa qabrani wa sahahu albani qabrani ya wa hadisi albani ko ya inganta أنا أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله da وسلم من قال المؤذن بيكنا صلى يغفر له أنا غافر تامسا مدى صوته إياك إذا صوت سيده وأجره mithlu ajri man salla abu. ladan sa yana da yana daidai da kwatankwacin ladan wanda ya salla tare da shi yana da lada daidai da wanda ya salla tare da shi ta dalilin kiran sallarsa wani hadisi tabrani ya kawo a cikin hausar hadisi na dubu bakwai da dari takwas da ishirin da bakwai albani ya ce hadisi ne mai kyau cikin sarki wa tarki lamba da dubu shida da dari shida da arba'in da Al almu'azzinu yufar lahu da sauti Eh, mai kiran sallah za a gafarta masa iya inda saukinsa ya je rawar nasa'i ko shi da karanta wasu albani an ilmarra bin azu ana nabi allah ki sallan na wani sallama fada a nabi ce inna allah wa mala'ika ta'u lalle allah da mala'ikunsa yi sallu na ala sarfil mukaddam suna addu'a ga wani suke samun gaba sai dai yi akwai bambanci shi Allah din yana yabon waya da suke tsawon gaba shi yabo ne su kuma mala'iku suna masa addu'a duk da suke tsawon gaba suna cewa alafin lahu wa wal mu'azzinu mai kiran sallah yughfaru lahu ana gafarta masa madda sauti iya inda ya daga muryarsa wa yusaddiquhu kai suna gaskata shi man abu masu jin kiran sallarsa min raqabin dan ne tabasa in ka ce Allahu akbar Allahu akbar haqqan sajjada Allahu akbar Allahu ashhadu an la ilaha illa sajjada ashhadu an la ilaha illa ita ce busasshe ce ba zai bada ma'ana rabbin wa ya lalle da busasshe libintin da nan libintin abu mai rai da abu mara rai uwa uba dabbobi komai suna bada shaida shi da ke nan lahu mithlu ajrihi wala mu mithlu ajri man sallama. ma yana da kwatankwacin ladan wanda ya salla tare da shi da sai ya kawo cikin sunan hadisi na 645 albani ya kawo cikin sahih tarkibi wa tarhib hadisi na 235 yake sahihun da gairi wannan ne mana ya tara mana abuwa masu falala a littafi na hudu almu'azzinu cikin falalan lada ne mai kiran sallah mai kiran sallah ya dole gonuku gonuku wuyarsa zai tsawo fi zihamin kiyama a cunkoson ranar kiyama ana matse amma za ka ga kan shi eh, ba sai ya ta tsuguna in ga Allah ba eh, ba sai ya ta durkusa ba rawa Musulun an tsalha bin yahya an ammihi kana kuntu inda muawiya ina wajen muawiya fi eh, hamil kiyama tun ko son kiyama ana mai kala kuntu inda muawiya ce na ga zanta wajen muawiya bin abin sufiyan a wajen abu sufiyan muawiya shi ma da yana cikin wayanda ya gabatar da shugabancinsa haɗe da na sayi na ali wanda bayan sana ali cikakken mulki kuma shi ma sarki ne mai basira yana da basira yana da hikima shi ne wanda wani ya zo ya kakare shi ka zai yanzu idan ka je kana son ka zo gwamna ya hana ka sai ka ce ni ba ne kanin shi tafi ba ne ni kanin gwamna ne ka za da mai da ina wani ya je ya ga muawiya sai aka hana shi masu gadi sai ta ku ce masa ba dan uwansa da ya zo ga ya ga wa muawiya dan uwanka ya zo mai suna wani sai muawiya ce ni ina da dan wani suna wani to amma ku ce shi sai sai mu bayan gaira sai su kai kada kai dan kwana uwar mu dai da a ba ku sai ina ta uwa dan kwana eto eh, baba na na duwa adam mama ta hawa kai ma adam da hawa wannan dan kakarar nan ya kware da zai tafi mu a wuyan ɗaya wasu jirage kaɗan girgagu kaɗan sai ya ba shi sai ya sake haɓu hab dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya dan uwanka daga adamu da ko. amma kawai wannan dan canji kaɗan za ka ba shi suke kwarai kuwa ai dan uwana dan uwana na uwa ɗaya da uba ɗaya da adamu ai duk mutane da suke duniya ne in zan raba musu dukiya ta ma ai wannan naka ba yayi yawa dan uwa ba zai samu wannan na ɗaya ba kaga sai muawiya shi ba ya karya masa gwiwa to daga muawiya abinan talha ibn yahya ya samu daga babbansa babbansa ya ce yana wajen muawiya dan abin su biya. sufiya fa ja'ahu mu'azzin sai lada ne ya zo mai kiran sallah ya rubu yana sallah yana kiran sallah fa qala mu'awiyar sai mu'awiyar ce sami'tu rasulullahi yaqulu naji annabi na cewa al da masu kiran sallah adwalun nasi a'laka su ne suke fi tsawon wuya a cikin mutane yawon kiyama ta ranar kiyama su. ya fi wuyar kowa tsawo a me ake nufi ne wani an wuyar lada ne dogon nan unuk eh, wuya kalmar unuk jam'in sa a alakan wa kulle insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi malamai su yin sabani me ake nufin ladani yana da dogon wuya a kiyama malamai su yi maganganu kamar guda shida wasu ga ce ma'anarsa aktharun nasi tashawufan ila rahmatillah shine a cikin mutane aka fi hadar maka da aljannarsa bayyana za ga ai duk wanda an zo ana raba wani abu sai rika mika wuya yana dubawa abu da yawa ko ba yawa ba to shi ana layin shiga aljanna shi yana ta mimi kauyarsa don abubuwan da yake gani a gidan nasa ɗin yana birgin shi yana ta jajjefa idonsa yana lalle gawa, lallekawa alal yanzu yanzuruna magana ta biyu sai suka ce shi ne maganar magana ta biyu shi ne maganar nazar ibn shumai ya ce idza ultima nasul arab yawm al-qiyama zalat a'naquhum li Allah ya nalo hun zalikal karbu wal arq ranar kiyama idan muka tsaya ba za mu ga shekara dubu hamsin ba ai ana zuba to za mu riga ganin zuba yana cin yana cin yana cin har zuba zai yi lulluɓe mutane ya zo kirki wani zai riga yana kan kurban zuba har baki shi ta ke sai Allah ya ajasta wuyarsa ta kara wuyar tsawo kowa ya nutse a cikin zuba sai yana ta yana ta kalli kalli ba kowa duk da magana za su da ibn shuman magana na uku aka ce a'a idan ake ladani mai tsawon wuya da kiyama ana nufin ladani a gobe kiyama mai matsayi ne eh, gwamna ne ko rabin ne ko shugaban kasa ne ma'ana duk ladani a ranar kiyama yana da jiniya shugaba ne an gane ko domin larabawa larabawa suna da wannan karfi a yarensu in sun ce haza alwalu ulukina wanda ya bi mu tsawon wuya suna daga wanda shi ne sarkin wanda shi ne shugaban kenan ladanai a kiyama shugabanni ne eh, kana iya cewa gwamnoni ne gidajensu gidajen mulki ne gidajen gwamnati masu matsayi wanda kenan sannan na hudu wasu kace ya fi tsawon wuya shi ne aksaru asba'an za mu yi za ta fi aljanna ko mala'iku na taka masa baya godgad to shi mala'ika eh, shi ladani shi ya fi kowa yawan tsarin mala'iku da za su raka shi aljanna ana suna taka masa baya ibn al-arabi ko yace a'a aktharun nasi anakan sun fi mutane alwalin nasi anakan sun fi kowa tsawon wuya sun fi kowa yawan aikin lada don kiran sallar su ya sa kowa mutane da yawa su alkazi ya ko sun kawo ta ruwaya aktharun nasi eh, i'inakan alwalin nasi i'inakan in an da inak shi da doki yana tafiya ya a eh, motsa wuyarsa da wuri kenan gudu kenan sun fi kowa saurin tafiya zuwa tafiya wani kaɗan daga cikin fassara yan uwa da ladanci da limanci wanne ya fi dada, da liman da ladan wanne ya fi lada kun ce ladanci kuna da dalili <laughs> wai da kuwa ce ladanci mai dalilin kan tsaira Allah biya Ba malam buba na'am yawo kaifa don me da da da ce manzon Allah shi ne zama lafiya wato kada ta ba to ba ji hamza shi a cikin sallallahu alaihi wasallam bayan limanci da kuma zama da hukunci da zai mutane da kuma tsarin lokacin da har to ko kuma ya sannan da biyu a cikin ya bada da cikin cewa ga ladan ladan su ba da kowace ake da cikin da wannan ladan to Allah ya ba malam zuwa ba garin bayani a hawa mufti liman da fi dalili Allah ya mutu san akwai hadisi da yake ladani za a iya biyar shi ko ya tsaya to dai ala ayi hal wannan za mu zo mu tattauna musamman magana nan kaɗan wasu ka ce liman siyasi don annabi da kansa limanci wasu ka ce ladanci wasu kuma suka ce annabi duk yadda zai zama bizi in ladanci ya fi limanci ba falala annabi ba zai bari ba saboda haka ala ayi hal aka ce ai shi ma ladanci don an kira sallah kadai ba zai ba sai an zo an tsaya da an jira liman to amma za mu zo mu yi karin bayani insha Allah ta'ala a karatun gaba wannan kira Ah, akwai abu da yake alaka da ladanci wanda imam muslim ya kawo imam bukhari ya kawo asal bukhari ibn hajar ya kawo cikin fathul bari ah, kiran sallah yana da muhimmanci da hadisi imam bukhari hadisi na 610 hadisi anas an malik ya ce idan adabi zai tafi yaki to ya je gari sai ta mutane lokacin sallah yayi in mun ji kiran sallah to ba za shi ba yan an jigira in ba a ji ba ba sai a shiga yan an jigira sallah sai a wuce ba wai yan ta'adda ba ma ana sallah ba su je su kashe mutum ba saboda haka in sun ji ana kiran sallah ma a gari kwata kwata garin ba za su shiga ba saboda haka wannan ya nuna kiran sallah yana da muhimmanci akwai wata matsala shin mai kiran sallah zai iya magana iya eh, magana kiran sallah ko ya baci ko bai baci ba a imam bukhari a kitabul azan babi na goma yace babul kalam azan babin magana a sallah sai ta wata kallama sulaiman ibn surat fi azan Suleiman dan ya yi magana kiran sallar Suleiman dan Surat yana kiran sallah shi kenan sai ya kira bawan sa sai ya ga masa aiki a kullum sai da al ya ce la ba su an yasa haka wa huwa yu'adhib ba ne shi don kiran sallah yana kiran sallah sai da dariya kiran sallah bai ba shi ba au yukin ko yana kada ikama sai ya yi. saboda haka bai kiran sallah don ya yi magana baya ba da sallar shi ina fata an gane kira sallan su amma ba ga akwai dalili ba wai yana kira sallah sai ji mai karamu da alaji a jama da bai yi ci gaba a to ai wannan ai bai zanto abu muhimmi a bayan abu da muhimmi yana kira sallah sai aka ina ba kullun su ne ko ana ganga sai ci doka wani kira ci gaba ina fata an gane sai ci gaba zai da farko ya eh? eh in abun gaggawa ne ka Sulaiman ibn Sulaiman kira ba ka ya masa magana kunne abu ne na gaggawa wannan kira ba man sami al muazzin duk wanda yaji kira mai sallah eh, duk wanda yaji mai kira sallah ya shahadu da bil fadl zai ba da fala shaidar falalansa a gobe ya min duniya ausare ne mutumin ba ko yana haushin ka ko mai ka ne a ranar kiyama masu ya zo gaba Allah ya zama ne shaida ne yana kira sallah <laughs> wala yajri ma lakum shara'anu qawmi dole sai ya zo ya faɗa saboda haka duk wanda ya ji kiran sallar ka sai ya ba da shaida biyar ya sa kwanaki bayan sun daɗi mai su furge ne a can da sun bayan sun gasar karatu ƙur'ani da suka shirya gasar kiran sallar daga dattijo mai shekara saba'in shi ma zai wannan gasar wasu ci keke wasu ci mashin wasu an ba su jusa jusai wani yaro ɗan shekara tara aka yana jin shi da kira ɗaya don ka kiran sallah abu ne mai muhimmanci sai da kira a nan suka yi ta kira suka ci zaga wasu masu kuɗi a jan gina masallacin ta ɗauki wani neman da lada da ta asa ta ɗauka wani an baka masallaci an maka gata sai to wannan kuskure ne har ma wani masallaci da sai da a wani kasa a wani gari ne suka ce har ma zai zama tokin sun zo sun sayar don an ja ɗauki neman da lada an kai su ba tallafin da mai masallacin ko mai kuɗi da fitar cajin jami'a to haka malami ya zai tafi wanda ya tafi haka aka wasu ya zai zama kwancin dabbobi haka wasu wani wasu saboda haka wani sai ta haka ina gina masallaci na ba shi yana ga ya taimaka mai shi ne wanda ke saboda haka kai ka gina masallaci ka ba shi yanzu taimaka maka zai ya raye masallacin ka samu lada ko ba ga bane روى البخاري عن عبد الرحمن بن ابي صعصع الانصاري ثم المازلي عن ابي انا اخبره انا ابا سعيد الخدري قال lahu abu sa'id al-khudri ya gaya wa abi sa'sa baba abi sa'sa inni a rakani na ga kafa ibul kanin kana son dabbobi kina kana son kiwo walbadiya kana son zaman kauye kana son noma fa za ku da bai zana da kana cikin dabbobin ka obadiya din ko a kauyen ka a gonar ka a azan da salati ko kai kai za ka yi sallah ka kira sallah farfa so ta ka daga muryar ka bin da da kira fa ina wala tsawo ba zai ji ba ko da eh, tafiyar sautin mu'azzin sautin mai kiran sallah jinnu mutum wala insu ko jinnu aljani wala halitta ولا mutum قول shan إلا شهيد abu يوم القيامة قال أبو سعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم da shaida wani hadisi ya zo cikin da casa'in da shida sai mu tsaya nan abu nan faɗa na daidai Allah ya ba mu da kuskure ko kuwa Allah ya su ana da